الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne ɓangare na biyu daga cikin ɓangarora guda biyu na wannan yini yini na biyar daga cikin kwanaki da ake gabatar da daura a wannan masallaci namu kamar yadda aka gabatar a dazu littafi na uku a wannan zagayen shi ne littafin kitabul ilmi na babban malami a abu khaisara zuhair bin harb النسائي عليه رحمة الله تعالى wanda ya rasu shekara ta 234 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba a manta ba za mu tashi asali na 43 daga cin asar da al-imam Abu Haythama ta rahmatullahi alaihi yake lissafo mana ko yake kama da su da isnadansu قال الراوي عن أبي خيثمة حدثنا أبو خيثمة حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول جيني بيان أكم مكحول سوى أقي مكحول شعرغي دابيو أقي مكحول الشامي أقي المكحول البصر أقي مكحول البصر وند أكي نفي شيني مكحول الشامي الفقيه الزاهد الفقيه الزاهد yace daga makul yace tawa'ada an-nasu laylatan min ila qubbatin min ibadi mu'awiyata fa jama'u fiha fa qama fihim abu hurayra yuhaddithuhum an rasulillah sallallahu alayhi wasallam hatta asbah tawa'ada an-nasu laylatan wani dare mutane suka yi alƙawarin su haɗu a wani wuri min layali daga cikin darare ila kubbatin min qibali muawiyata suka ce su taru a wata a wata a wata a wata shigifa ko wani daki ko wani falo min qibali muawiyata daga cikin shigifai na sayyidina muawiyatu radiyallahu anhu fajtama'u fiha shi ne sai suka hadu a wannan shigifa فقام فيهم أبو هريرة يحدثهم سيسجدنا أبو هريرة رضي الله عنه يميك إفار باس حديثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن السماء حتى أصبح بيننا بعد كده أتباته ina nuna mana yadda suke da jiddu suke da kwazo a wajen neman ilimi da kuma haƙuri da juriya a wajen neman ilimin abinda ake son mu koya ke kada ya zama dan abu dan kaɗan sai ya zama ya rikita mu mun bar ilimin ko kuma mu zama mun kosa mun yi gaggawa mun bar ilimin mun gaji Allah shi ba mu ikon tabbata wannan kuma mutum ma makan shi tunani shi so nawa ya taba zama da daddare ya karanta littafai da yawa ila ha asuba ta yi حدثنا أبو خيثمة حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي أوزاعي أبن عبد الرحمن بن عمرو al shi ma ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sha hmm? qala yace illan ya fi mujalasati an-nas wa mukhalafatihim khayrun idan ya kasance a cikin zama da mutane da cakuɗeɗeniya da su babu alkhairi fal aslam to ka kauce ka koma gefe shi yafi duk haɗuwar da za ka yi da mutane ba haɗuwa ta alkhairi ba to babu alkhairi a ciki بابا الخير يأتي يعني. شيء عزلة بلا علم خير من الخلطة سنة وخلطة بلا خير خير وخلطة مع وعزلة بلا خير خير عزلة مع العلم خير من الخلطة سنة والخلطة بلا علم والخلطة بلا علم الأولى تركها cakuɗe ne yadda ba ƙaruwa za a yi mutu ba wata da alkhairi shine in lam yakun fi mujalatati an-nas wa mukhalafihim khayrun fal'uslatu aslam حدثنا أبو خيثمة حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزائي عن حسان بن عطية حدثني أبو قبشة عن عبد أن عبد الله بن عمرو حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص manya-manya masu yawan riwaya ya ce anisuna ya ce balli wa'anni walau ayata ku isar da sakona ko da ya ɗaya ko da aya ɗaya ka iya ko karantar da wanda shi bai iya ba wa hadithu an bani isra'ila wala haraj sannan babu laifi ku karɓi bayanai daga banu isra'il babu ne bayanan da ake karɓa daga banu isra'il bayanan banu isra'il sun kasu gida uku akwai ma akwai ma yukhalifu ma indahum ma indana sannan akwai ma yuwafiqu ma indahum ma indana sai ma sakata ma indana wa nataqa bihi ma indahum ma yukhalifu ma indahum ma na abinda suke da shi ya saba mana wannan kaga ba magana shi sannan sai ma yufa ma yuwafiqu ma indahum min indina ma ma na abinda suke da shi ya dace da namu to wannan dama muna da namu ai sannan sai ma sakata ma indahum ma sakata ma indana wa nafaqa ma indahum abinda yake hannun mu bai ce komai ba to anan shine ake magana kansa ya sunan abin da imra'atul aziz zulaiha aina ta ka samo zulaiha daga isra'iliya watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi ibnai adam ibna adam ma huma hawu abinda qabu qaba abinda abin menene hadi wa qadi aina wujida hadani al-isman wujida min al-isra'iliyat إني وجدت امرأة تملكهم ما هي من أين ولد هذا الذي من الإسرائيليين سيما لمن سكتشي نن إن وأن يا ألف أكاد بعد الدريس ثم سمنا إيه أما ذا ذاك كل شيء مسو كبش وياك ولا حرج بالي ومن كذب عليه متعمدا دو وند يمن قريا ده غنغا فليتبوا مقعده من النار يزودا اوجنسا يشريا ما وجن زمانسا اوتا قريا shi yasa suka ce haramun ne riwayar hadisi da wa zikruhu li alimin li alimin huzuri ko illa li bayani baya على ka ambaci hadisi mawdu'i to shi سيدي ان in za ka العلم ولو بالسين walaw bisin sai ka kawo لو كان الموز رجلا لصار حليما حديث موضوع سيقة لا لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أجبر فأجبر قال ما خلقت خلقا مثلك بك أغني وبك أمنو hadisin mawdu'a sai ka faɗa amma haka nan kawai ka kawo hadisin manzon sama kai shiru to haramun balle haka kafa hujja da shi ka hau bari ka ce قال رسول sallallahu صلى الله عليه وسلم na أهل أهل الجنة البول أكثر أهل الجنة wai وما في وجه الجنة واواعين da wawanci ake shiga aljanna sai ka zama wawa sannan za ka shiga aljanna wai annabi ya muku wannan magana kaga ba shi sai baka duk wanda ya ma manzon sama karya ya sami wajen zaman sa a wuta shi yasa karin maganganu da yawa an mai da su wa badun kalama ba'd al-fuqaha ila faqa in ji yi. wasu mawa maganganun masu hikima ne suka ɗauka sai su mai da su su zama kawai su ce manzon sama ya ce alhimyatu ummu dawai wal ma'idatu baytu da'i kawai sai mutum ya ce maka hadisi ya faɗi hadisin barka likita ne ya wannan magana kila ma jalimiyos ne har wani katon arni ne da aka yi ko abu ƙura, abu ƙura ba shi ne abu da ba har rantsuwar shi suke da shi ko ko ba shi ne suke da rantsuwar da ot ta tashi حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن العمش عن عبد الضحى عن مسروح بن العبد بن العبد عفوا بحسب المرء من العلم أن يخشى الله بحسبه من الجهل أن يعجب بالعلم أن يشع بايع إسناد نيبا بنتا حدثنا أبو خيثمة حدثنا يحيى بن يمان حدثنا العمش عن إبراهيم قال كان عبد الله لطيفا فطيلا سيدنا عبد الله ما لهم من إبراهيم بن يزيد النحعي yace malamin mu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kana latifa ya kasance ne taushin hali ya kasance ne taushin hali sannan fadilin da kaifin kwakwalwa Allah ya bashi kaifin kwakwalwa sannan Allah ya bashi lutufi yana da latafa a dabi'arsa yana da latafa a dabi'arsa so da kaga wannan sifofi guda biyu ne da ake bukatar malami ya zama yana da su malami ya zama yana da sifa ta lutufi لطافة سمي زميلة لصفة yana da abin da fitna ya kasance yana da fitna kaifin kwakwalwa ya zama yana da tsinkaye yana kallon abubuwa حدثنا أبو خيثمة حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال قال عبد الله عبد الله بن مسعود رحمة الله رضي الله عنه لو أن ابن عباس da a ce abdullahi na abbasin a jaraka asnanana ya kai shekarun ɗaya daga cikin kun san abdullahi ibn mas'ud baya cin al'abadila baya cin da fil arba'a li'annahu asallu minhum shi ba ba ba shi ba ba ba kamar su bane lokacin da manzon sama ya rasu abdullahi ibn mas'ud ya zama babban mutum babban mutum ne shi sabanin sa abdullahi ibn abbas abdullahi ibn amr ibn as abdullahi ibn zubair abdullahi ibn umar dukkanin su yan sha sha wani abu ne amma Abdullahi bin Mas'ud ya fi su to shine Abdullahi bin Mas'ud yake cewa law anna ibn Abbas adraka asnanana da a ce Abdullahi dan Abbas ya kai shekaru kaman mu ma ashahu minna ahad to da cikin mu ba wanda yi gogayya da shi a gidan da a ce ya kai shekarun to da ba wanda zai zama kafai ne mu zama almajiran shine ma ashahu minna ahad قال وكان يقول نعم ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه نعم ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن مسعود يا تكن شينا يا بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود ينا يا بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ينا نعم ترجمان القرآن ما دل مثلا فسر القرآن وايه بقى تنشوف من المخصوص بالمدح ابن عباس عبد الله بن عباس هذه اللي تحبيته وانين يكي شو أفيد غائل أتخاني صحبان من ذا الله صلى الله عليه وسلم هم إخوة بعضهم من بعض أخوة جولاي عاشوا حياة أخوة صادقة رايوا سكي تجسيا تجسيا وصداقة صافية وانا بيجن بيجن دا ومولا أزوسي يسر ashab din ne da kake jin an ce ashab to haka ce ashab din sahabun sahabatu duk wannan sunan al-ismu kan musamma shi sunan ya kama da wanda aka kira shi kun gani Abdullahi bin Abbas ilimin da ya sama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi da yawa hadisan da ya gwaya daga manzon ba su da yawa amma kusan duk wani malami da ya sani a garin Madina sai ya je karatu wajen shi ya ji daga wajen har gidan zaidu yake tafiya ko ya jira zaidu a ce masa zaidu ya jira zai zaidu kuma sai ya tsaya a kofa sai zaidu na sabit ya fito sannan da ya tashi da ya zo shi kenan sai ya ni ya ja masa raƙumin sai ya ke ya hau ya ce haka za umirna an naf'ala bi ulama'ina ya ce haka aka ce ne malamanmu akwai riwaya haka za umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina ya bace shi riwaya shi da isa موت صحيحة هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا حق أكتشم وما لمم يجامك راقم سسي يحو سنن في تايد الشيء حدثنا أبو خيثمة حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن مسلم بن مسروق قال قال عبد الله عن مسروق عن مسلم بن مسروق عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم lallai yana cikin ilimi wata rana ka ce ban sani ba Allah ya fi sani akwai wani malami da ya rubuta littafi a cikin wannan zamanin mujallabi kwara daya ya sa masa suna al-ulama'u wa ilmu la ajr ilmu la ajr la ajr ilmun shine nisful ilm من أخطأ قول لا أدري فقد أصيبت مقاصده in ji wani daga cikin salaf wasu sun ce dinna al-imamu malik ne ya faɗi haka من اخطا قولا لا أدري فقد أصيبت مقاصد ثم ثم دبلية ولا أدري بعد فأن قشيش أن سميش أما قسع فذلك إن من العلم أن يقول الذي يعلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم بجسم إذن ينبقى تني بعد فشي الله أعلم فسني بعد ما ليه تسني شيء كنا كافوتا استرحت وأرحت كافوتا كافوتا وذلك مثل يساوي فإن لا أدري يساوي فإن الله أعلم ɗaya daga cikin malamai ɗan ƙasar Khurasan ya taso ya ce duk mutanen Khurasan zai tafi Madina a tattauna masa tambayoyi zai zo wajen alimu ahlin Madina ya zo wajen Alimamu imam Malik ya masa tambayoyi Alimamu imam Malik ya amsa masa tambayoyi kashi 90 kai kashi goma bai amsa masa kashi tara kashi kashi 90 bai amsa masa kashi goma a cikin ɗari bai amsa masa kashi 90 ba Ya ce ya tukda umma جئت إلى أعلم أهل المدينة بأسئلة قومي فقال أهل أهل فقال أعلم أهل المدينة لا أدري فلا أدري إذا رجعت إلى أهل خراسان ماذا أقول لك شنا تتقول الحمد لله متعنى خراسان علينا؟ نازو جمع أعلم أهل المدينة لا يمتك بها شيء بسنه ثم يدرسك الإمام مالك يشير ارجي إلى أهل خراسان فقل إن أعلم أهل المدينة قال لا أدري كامل كم؟ حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيء عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال ما نسأل أصحاب محمد عن شيء مسروق بن العجدع رحمة الله عليه يتي بمتقى تنبير صحابان النبي ولا أبقى أما أين منع الماجران ستاجعي إلا علمه في القرآن فشيء إلى من وانا أبينا نغسل القرآن إلا أن علمنا يقصر عنه سيدي إلى ممن يلي حيبا أما صحابين وكانوا وقافين عند كتاب الله سنة أيوة أكدتها لتاكم الله قرآن شيء سأتي تمسى الدين القرآني غبا رجالا ميانينا غبا رجالا ميانينا غدوا وهدوا قرآن يعني مسمزاج رجالا ميانينا غدوا وهدوا حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي سال عن سالم بن عدي الجعدي قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه يا سنة أبو الدرداء نجسيا أبو الدرداء ويمر بن زيد صدق صدق فيما قال هناك من معاند آه، لا ليس معاندة هناك من منكر قل وخالف وين معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء لم يكرم تبدأ الخير دم يكرم الخير وليس في سائل الناس خير بعض سورة مثل عباء اليدي أتغبش إسناد دي ولا مغانا أخي أنت إداري وإسناده منقطع لأن سالم بن عبد الجعدي لم يدرك أبا الدرداء رضي الله عنه وقد روي عنه عن طريق أخرى مرفوعا وإسناده ضعيف أيضا يعني ما وسهل سنتبت الدع الخير المالني يقبع الخير المالني حدثنا أبو خيثمة عن عن العامش عن سالم بن عبد الزعج عن أبي لبيد قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زن الله صلى الله عليه وسلم يا فتي ولا أبعد عشان أبو لي فدا شيء وذاك عند أوان وذاك عند أوان ذهاب العلم yace وانا أبو da na ambata muku a baya zai afku ne a قالوا يا رسول الله وكيف يذهب العلم sai ba suka ce ya ma'aikin Allah za a yi ilimi ya tafi wa nahnu naqra'u al-qur'ana alhali ga qur'ani baina azhurina naqra'u muna karanta shi gashi a gaban mu wa nuqshuhu abna'ana sannan ƴaƴanmu muna ta karanta musu al-Qur'ani suna haddacewa wa yuqshuhu abna'una abna'ahum sannan ƴaƴanmu kuma za su karantar da ƴaƴansu قال تكلتك أمك ابن أم لبيبي yace kai ibnu ummi labid ina ma da ko ka tayi wabinka laraba sukan faɗa ma mutum magana din wannan idan ya kasance ya mutu maganar da ba daidai ba ko kuma yadda ake zaton shi sai ya zama ne bai zama haka ba sai ce saki na ta umbu awalaysa hadhihi hudu wan nasara yaqra'una at-taurata wani injila kai baka san ga yahudawa ba nan ga kiristoci suna karanta injila da at-taura la yantafi'una min hadhihi shay' amma ba ta amfanuwa da komai sau da ka zai yi wa'azo ana karanta alƙur'ani amma ba a fahimta komai ai khawarij al khawarij akrahu an nas khawarij da sun fi kowa karatun alƙur'ani يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم أو خناجرهم suna karanta Qur'ani amma ba ya wuce makoshin su malamai suka ce la yujazu taraqiyahum ila yaqahuna ba su fahimta ba su fahimta so daga ba karatu ba ne kawai a fahimta kuma sannan ne ake kudurtawa a zuciya shi yake bukata ibn ba'a mas'udin ai a asarinsa ya arwaito shi baku ya arwaito shi baku ya rubuta cikin amaratu sa'ad yaqsuru al-qurra'u wa yaqillu al-fuqaha masu karatun qur'ani za su yawa aran mun ma'adata al-qur'ani za su yawa ba kuma masana addini za su karanci حديث عن الإمام الدارمي بإسناد التقييد مقر انفاع القرآن ذات الحيوة وانزل بسبع وتر رواية عن الإمام العزوبي يروي سوء السن السن السن السن أخلاق أهل القرآن يكي شوى يفتح القرآن ذا أبوذ القرآن القرآن يتوتي حتى يقرأ في الصغير والكبير ده قرني ده بفضل والرجل والمرأة والحر والعبد هو زي زما zai zama زي زما حدا في صوتي هو هو da salihai da fajirai su haddasa alkur'ani kaga ba shi ne kawai ake nema alkhairi ne hadda alkur'ani amma bayan hadda kuma sun sashen da ya kamata a rike karin a lantocin da ya kamata a rike kenan idan an yi yayin ɗaliban haddar makarantun Qur'ani ta ce bayan hadda ce yanzu kowa ya ji ya ɗauko ma kansa wani dutse katutu ya ɗora ma kanshi ya zai ya ci gaba da ɗaukar wannan dutse ya zai ci gaba da mu'amala da shi na sami iya حدثنا أبو خيثمة حدثنا جريء عن قابوس عن عدي قال قال ابن عباس قابوس بن عدي تبيان تابئ تابئ تابئ تابئ من شيء قابوس قابوس بن عدي تبيان أبو زبيان شيني بابنسا شيكما بابنسا تابئيني أبو زبيان من الكنة تكينا يعني حرد الكنة أباسي منسا حسين بالصاد حسين بن جندب Hmm? al-kufi ba kufi shi ne kabus me fasar kabus da hausa ba ba ba sunan hausawa ba kabusa <laughs> kabusa da hausa hausa mujan ba hauke ce kabusa me kenan kai huri ba da suka wani wanda ya gwanin shi a huri hura hayaki ya yi hura hayaki su ga ta hanci yana fitowa ka san barewa a hura hayaki ke nan kaga da fitowa ta hanci Allah shirya kada ne mutum ya zo da hayaki yana fitowa ta hanci shirya ta da to me kabus da Hausa kabus me yawan قابوس الجميل كأن في وجهه قبسا من نور فسمي قابوسا تشاوى شيني قابوس kuma wasu wuce mai hura hayani mabambancin kamar da ƙiƙi ne ai da hausa da lahauci ƙiƙun ya ka tana kana so tardu an ta da kikan amma idan ba wai kai kai da kiki ne wallahi ga wancan zamma wancan kuma mad'un da kiki shine mutumin da yake da kaifin kwakwalwa hmm. da larabci shi goma haushe sai ce da kiki wanda kwakwalwa a kullashi da tun kala ibn abbasin al'imam abu zubiyar husain ibn dundab ya ibn abbas ya ce a ta da ma zahabu ilmi min al'am kun san abin da ake ce matafiyar ilimi a ban kasa ƙulna la muka ce a aƙala an yi zahaba da ulama shi ne malamai su ta idan wani babban malami ya rasu to sai ka waiga sai ka ga ba a samu makofinsa sannan kuma mafi haɗarin shine a unguwa za ka iya samun malami yana ta karatu ‘ya'yansa ba sa yi sannan mutanen unguwar ba sa yi so da ranar da ba malamin nan a unguwar nan to shi nan unguwar za ta tashi ku kalla da kyau kila ba ku ta dabbobi ko kuma kuna yi ku ji unguwannin da ake cewa unguwannin liman unguwar liman unguwar malamai duk ka je ka duba akwai malaman akwai limaman yanzu ba kawai ba waɗannan da duka su je ku duba duk irin unguwannin da ake cewa unguwan malamai da unguwan liman to ku je ku duba za ku gani da unguwa alƙali duk ku je ku duba ku gani za ku ga akwai alƙalan na gaske irin na da akwai malaman irin na da sannan akwai limaman irin na da idan suka mutu shi ke sai su tafi da iliminsu a nan zari za ka samu sai a kawo maka littafin wani babban magani kawai da sunan shi shi a jiki an zo an kawo maka kasiya shi ne wani malami ya zo ya shi ana karatu ya rasu ana karatu yana zaure kawai su fito da yamma daga gajeren wando ko za ta filin kwallo kenan da ya ga ya fara tsufa ya fara yan ciwoce ciwocen tsufa sai ya kira ɗalibin ilimin sai ya ce a ɗigo mishi littafai kamar mujallabi arba'in sai ce nawa za ka siya sai ya kundi mazaki ya ce duk cinye littafi na zai yi kafin ba zan ban musu komai ba kuma duk haka ya tafi da littafin shi yana cin yana nama kaza da kifi ya mutu wannan bala'i an je wani taro wani conference a ilori na kungiyar natai kungiyar malaman larabci da adirasatul islamiyya wani profesa da ya zo daga ilori da dan jami'ar ilori ne paper da ya zo zai paper ta takenta a shekarar man kutu bana ya buga wasu misalai ce yanzu mu duk professors ne a islamic studies da arabic amma hatta a karatun mun ki yadda sai ka samu professor islamic studies amma a gidan shi bai kun karanta ta ce wani na karanta injiniyari wani na karanta har da jarama ma wani ɗan shi na karanta jarama wani na karanta duk ga dai kala kala irin waɗannan abubuwa wata kuma za ta fi na karanta abinci ko ko ba na karanta abinci wata gama wata ta zo wata ta zo ta koya a gida da ke ka koya mata ka iya komai ba ya takarda حدثنا أبو خيثمة حدثنا جميل عن العلاء صدق في قالوا بني أبي أقم yara da mu suke tasowa wajibi ne mu sa musu san karatun addini domin ana dusar da shi a cikin zukatansu ana kashe kuna ɗaukan abin da wasa za ka shigo aji a ce kowa ya ɗaga hannu ya faɗi abin da yake son ya zama ba wanda zai ce malamin addini yake son ya zama kuma kai kake karantar da addinin baka damu ba kana karantar da addini za ka zo aji ka ce duk wanda wanda wanda waye yake sai zama malamin addini ba wanda zai daga hannu ko kuma baka ma fito musu da haka baka ce kowa ya faɗi abin da yake son ya zama pilot soja ba ko kuma ku yi drama ba malamin addini a ciki irin wannan abin da ake na yara su zo su faɗi abin da suke son su zama future career ba wanda zai zo ce shi malamin addini to da wasa da wasa waɗannan abubuwan suke ta shiga cikin zukatan mutane mutane addini yana ta ƙara zama baƙo a tare da su Kuma baƙo to shi ne wannan zahabul ulama malamai su tafi shi ke حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن العلاء عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تتبعوا وبكف البدعة فقد كفيتم أن غما مكو كومي الدين با بكاتا كارا كومي إن كان سن كي بدعة كي بدعة الدنيا نان أنا سن أي تبدعة كتشترو to duk wanda ya bid'a addini sai Allah ya toshe mishi kwakwalwa ba zai iya bid'a kuma a abin da ya shafi duniya ba a duniya ake son a yi bida'a ka kirkiro wannan ka kirkiro wannan na ci gaban mutane to ka je kana ta bida'a a ke nan sai Allah toshe maka kwallo ba za ka iya komai ba shi yasa in kai bida'a ko kaya ka sa ba za su ma kyau ba duk kwalliyar duniyar nan da za ka yi kana bida'a ba za ka kyau ba to ka gama kwalliyar kwanciyar ka ɗauko cirbi ka tutu ka ka ba tun za abin ko ka ɗaura a nan kamar maciji a haka ka ka ɓata kwalliya ذاك ولا تبتدع وكل بدعة ضلالة كما بدعة بتاعش